وبالأسحار هم يستعجلون وفي أموالهم حق للسائل والمحجوم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون ومثل ما وما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ne haɗa ma wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Alhamis wanda yau goma sha uku ga watan Ramadan hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1446 wanda kuma ya dace da goma sha uku ga watan uku miladiyya dubu biyu da ashirin da biyar muna cikin sura ta hamsin da ɗaya suratul zariyar. wannan ayoyi da aka karanta a yau an karanta su a jiya mun so ma bayani akan su lokaci ya mana halinsa mun tsaya akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake siffanta al-muhsinun ma'ana masu kyautatawa yace kanu qalilan min al-layl ma yahzaun sun kasance kaɗan ne a cikin dare suke runtsawa mun yi bayanin maganganun malamai dangane da abin da ya shafi mai ake nufi da ƙalilan minan layl wasu suka ce minan layl shine minan layali a cikin darare to kaɗan ne daren da ba sa yin ƙiyamun Wa ma'ana suna yin ƙiyamun laili ko ta zamo kaɗan ko ta zamo da yawa a mafiya yawan darare ma'ana ta biyu shine kaɗan ne a cikin dare suke runtsawa ma'ana za su yi sallolin dare masu yawa a cikin dare malamai sun kai sun kawo a wajen fayyace mai ake nufi dalilin minan layin akwai asar daga anas ɗan malik Allah ƙara masa yadda yake cewa abinda ake nufi suna sallatin nafilfilu tsakanin magariba da isha mun san akwai sunnun rawatib raka'a biyu da ake yi bayan sallan magariba to banda wayannan nafilfilu akwai wayanda wasu daga cikin magabata idan sun yi wannan to kuma suna shagaltar da wannan lokaci gaba ɗayansa sai filfilu wasu tsaye dogayen nafilfilu wasu kuma ya zama sun yi raka'o'i da yawa ko wanda daga cikin magabata da zan iya tuna wane ne ba wani yake cewa na gan shi ya yi nafila kusan biyu tsakanin magariba da isha to da ya kai goshi na ƙarshe bai ɗago ba har sai da aka kira sallar isha ga abin da za ka ƙaddara da wajen minti arba'in ko sama da haka to saboda haka suna raya wannan lokacin da na wannan shi ne abin da anas ɗan malik allah ƙara masa yadda ya faɗa wasu daga cikin magabata suka ce abin da ake nufi shi ne ba sa yin bacci tsakanin magariba da isha ya zo a hadisi, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kyamaci a yi bacci bayan magariba kasha kuma ya mace a yi hira bayan sallar isha domin kowanne daga cikin biyun akwai matsalar da zai iya haifarwa bacci bayan sallar magariba zai iya haifar maka rashin samun sallar isha a cikin jami'i. ta yiwu in ka ce bari ka matse to shedan kuma sai ya matse ka har sai an gama sallar isha sannan ka iya tashi wannan zai iya faruwa to in kuma ka ce za ka yi hira a bayan sallar isha za ka iya shagalta kai ta hira kai ta hira har ka ɓata dare kuma ka makara bacci bai ishe ka ba sai ƙarshen dare za ka ji kana jin daɗin baccin ya zan ba kai wata ƙiyamun laili ba wani ma ya zo ya zama ya rasa sallar asuba to saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai ce qalilan minan laili ma yahdaun kadan ne daga cikin dare suke runtsawa anan Allah subhanahu wata'ala sai ya faɗi yanayin baccin nasu bai faɗi me suke yi ba to abinda suke yin shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka ƙuma adna min thuluthay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatun min alladhina ma'aka Allah subhanahu wata'ala ke cewa lallai ubangijinka ya kai ma'aiki alaika salatu wassalam ya sani cewa annaka taqumu adana kai kana yin tsayuwar dare adana min sulufai layl ƙasa da kashi ɗaya a cikin uku na dare wa nisfahu in muka ce wa nisfahu ya zama atsafi akan wancan taqumu adana in muka ce wa sihi ya zama afafi akan min sulusai lail kenan sulusai lail sai zama wa sihi wato kenan ƙasa da rabin dare sannan kuma wa nisfihi sannan wa ta'ifatun min allazina ma'ak haka nan waɗansu wanda suke jama'a tare da kai sune sahabbai to su ma aikin su kenan kenan wannan ayat ta nuna mana da Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yaj'un to ba wai hirar banza mara amfani suke ba a sauran lokuta ba kalle-kalle suke yi ba ba shirme suke yi ba wani ya zubillahi akwai wanda shaidan ya wanke masu hannu a ka lokaci mai tsada irin wannan na ramadan to za ka samu cewa suna lalata darensu ko dai kalle-kallen waɗansu wasanni saboda yahudancin duniyar turai da amerika da mata wasu daga cikin afirka akwai wasanni da aka kirkiro yanzu na kalle-kalle wasu ya zama balce ce ana gama bal za a fara can ana gama watan za a fara can wani tun daga wajen sha ɗayan dare za a fara har zuwa wasu ba waccan tasha tana gama nunowa wacce za ta fara saboda haka ka zamo beni ka lalace ka kalli waccan ka kalli waccan abin tausayi wani ma har ka samu wuya ya samu ɓacin rai wani ma har jinin sai hau saboda tim kaza ya ci tim kaza ba dangi iya ba na baba ba ko kwabo za a bashi ba ƙarshe ma waɗansu maƙiya annabinka ne makiya addininka da za san cewa kai musulmi ne to gara tsumma a bola da kai amma kuma wai kai ne gwanin sportin ɗinsu kai ne gwanin batin rai idan an ci tim kaza saboda kai kana sportin ɗinsa wannan wallahi rashin sanin ciwon kai ne har ma ka zo kai makanka laƙabi da sunan wani arne ana kiran ka da suna kiga ko wani abu mai ko daɗi babu suna wallahi malam abin zai baka tausayi saboda rashin sanin kiwon kan matasanmu to saboda haka su waɗannan bayan Allah daren yana tafiya ne a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala ba sa yadda waɗansu sakanni da mintuna su tafi musu in dai ba bacci suke ba to sai dai a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala to sannan wannan aya tana nuna mana muhimmancin sallolin dare tana nuna mana muhimmancin kiyamun layl manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin muslim yana cewa mafificin azumi idan an cire azumin watan ramadan shine azumin watan al-muharram watan al-muharram kai azumin nafilu a ciki ya fi duk wani wata da za ka yi azumin nafila in dai ba azumin ramadan za ka yi ba sannan manzo alaihi Salam yake cewa kuma mafificiyar sallah in ka cire sallar farilla to ita ce salatul layl ita ce sallar dare tatajafa junubuhum anil mabadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum Ku kuyabunsu da sasanninsu suna nisantan wajen kwanciya suna ta bautata ma ubangijinsu suna jin tsoron azabarsa kuma suna sa rai a wajen ainihin jin kansa sannan abin da Allah ya ci ya azurta su kuma ainihin suna ciyarwa babban sahabi abdullahi bin salam wanda yake kun san babban malami ne na yahudawa kuma Allah ya masa gyaɗar dogo ya zama shi ne farko farko shiga addinin musulunci ga abin da yake cewa yake cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam farkon shigowarsa madina sai mutane suka yi dafifi suna ta zuwa wajensa sai ya zama ni ina daga cikin yan gabadai gabadai zuwa wajensa sai yake cewa fakana awwal awwala ma samitu Ya ce farkon kalmar da na ji manzo daji salam yana fada ita ce yana cewa ya ayyuhan na ya ku mutane at'imu ku ci yadda abinci wasilul arham ku sadar da zumunci wa afshu salam ku yada sallama wa sallu bil laili wan nas qiyam ku yi sallah da dare mutane suna tashara bacci wan nas niyam wa sallu bil laili wan nas niyam ku yi dare mutane suna share bacci in kun yi wannan tadkhul jannata bi salam za ku shiga aljanna da aminci Allahu ka duba waɗannan gwada kalmomi don Allah ka ɗan ɗora kanka akan kan mizani ka jiya kake ka jinna kana da ɗan nauyi ko ko shafar kake farko ce abu'i mutu'am ku ci yadda abinci Abdul abdulkadir Khailani wa Jilani rahmatullahi ta'ala alaihi kamar yadda ibn taymiyyah rahimahullah ya rawaito yake to a cikin fatawa tasa yace shaka abdul qadir yana cewa na bibi duk wani aiki na lada da dan adam zai yi ya samu kusaci a wajen Allah ban taba ga abin da ya kai lada ciyarwa ba babu abin da za ka yi ka samu kusaci a wajen Allah kamar ciyar da bayan Allah to sai manzo Allah ya soma da wannan yace imu ta'am ku ci yadda abinci wasilul arham kuma ku sadar da zumunci kun sha ji a hadisi lokacin da Allah ya gama halitta ga baki daya zumunci ya tashi gaban Allah ya ya Allah wannan wurin shine waje na neman alfarma wata alfarma za a yi mun Allah ya ce bai ishi ka wanda ya sadar da kai na sadan masa wanda ya yanke ka na yanke masa ya ce ya ishe ni wannan ya Allah shi yasa wani hadisi manzo alayhi salam yace babu laifi wanda Allah subhanahu wata'ala ya zama wato ainihin zai danki dan adam da shi tun a duniya da kuma abin da yake jiran sa na azaba a lahira kamar laifi biyu shine yanke zumunci da kuma zalunci fa hal asitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأما أبصارهم Allah subhanahu wata'ala yake cewa shin yanzu ba ku san cewa ba ko ku wato kuna fatan idan kuka bijire kuka juya baya wannan abin ya haifan muku ku je ku dinga barna a ban ƙasa kuma ku dinga yanke zumuncin ku to 'yantananka masu wannan sifa masu yanke zumunci masu bijire ma Allah subhanahu ta’ala su ne wanda Allah subhanahu ta’ala ya kuruntar da kuma a kunnuwansu sannan ya toshe basirin su ba sa yi gane addini Allah kiyaye to sai manzo Allah ya mutu wannan sai ce wa afshu salam ku dinga ainihin yaɗa sallama a wani hadisi alaman arabta wa man lam ta'rif kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba yana daga cikin jahiliyar yanzu ta wa'ansu wanda ba za su yi ma sallama ba sai sun san cewa kai dan tafarkin su ne kai dan mazhabin ne kai dan bangaren su ne amma in dai kai ba abokin tafiyar su ne duk musulunci ba su yi maka sallama ba wannan mummunar aƙida ce wata ta karo da addinin musulunci malamai suka ce da za wani mutum da shiga irin ta musulmi kana ta ba ba musulmi ne ko ba musulmi ba to abin da ranka ya runja ya musulmi ne kai mai sallama gara ka kuskura kayi masa sallama da zaton musulmi ne yawaye gari ba musulmi shi ibn abbas ma yana cewa Allah ne ta wa idza tun bi tahiyatin fa hayyu bi aslamina aw yace ko arne ne in dai fara ya fara maka sallama to ka sai masa wa alaikumus salam wa rahmatullah inda shi ya fara kai ba za ka fara masa ibtida'an to amma raddan ibn abbas yace tunda Allah yace wa idha huyitum bi tahiyyatin kuma Allah bai a akan ta waye muku sallaman ba to sai aka ce ku mayar da wacce ta fita ko kuma ya zama kuma yadda ita kuma hadisi yana nuna ta daga cikin alamomin tashin alkiyama shine in yin sallama sai fuskar da mutum ya sani ma'ana sai wanda yake ganin dan tafiyar sani menene asarar ka idan kai wa musulmi ɗan uwanka sallama ka roƙa masa aminci me kan ragu da shi idan ka roƙa masa aminci mala'ika ya maka irin wannan kaga kai ma ka ci gaba Allah ya dace da mu to saboda haka ƙarshen hadisi yace wa sallu bil laili wan nas niyam ku yi salloli da dare mutane suna ta bacci to in kun yi wannan za ku shiga aljanna da aminci kaga ciyarwa sada zumunci yaɗa sallama kallolin dare don Allah ka tambaye kanka a hudun nan kana yin su tif-tif ko ko kila ɗaya kaɗai kake yi ko biyu kaɗai kake ko uku kake yi to yi ƙoƙari ya zan ba a barka a baya a cikin duk wannan abubuwan da aka ambata ba Allah ya dace da mu to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa wa bil asari hum yastaghfirun sannan bayan sun yi yamul laili sun tafiyar da sa'o'in dare suna bauta ta Allah to idan ƙarshen dare ya zo nan kuma za su zage da istigifari. babu lokacin da istigifari ya fi tsada ya fi alfanu ya fi dacewa kaman ƙarshen dare Allah yana cewa wal na bil ashab daga cikin bayin Allah na ƙwarai da Allah ya jero sai ya ambaci masu neman gafara a ƙarshen dare. Annabin Allah ya ku alaihi wa ala nabi na salatu wasalam lokacin da ‘ya'yan suke cewa ya abana sagafin lana zunubana na kunna khati'in sai ce saufa astaghfiru lakum rabbi sai malaman tafsiri suka ce wannan saufa da ya ce. yana nufin sai ƙarshen dare ya zo domin ƙarshen dare shi ne Allah subhanahu wata'ala yake zuwa sama ta kusa zuwan da ya dace subhanahu Ta'ala. ya ce wa zai kiraye ni na amsa masa wa zai roƙe ni na bashi wa zai nemi gafara ta na gafarta masa kaitanka kaitanka kaitanka a ce kai bacci kake a lokaci wallahi daga cikin asa rayuwa a ce alfijiri yana fitowa a lokacin bacci kake wannan za ka zama kura baya kuma kana bayan baya kuma da wahala ka samu ci gaba ka yi ƙoƙari alfijiri aƙalla a ce kafin ya fito duk lalacewarka a ce da minti ashirin ko minti talatin ka yi sallama da bacci kayi sallama da baki da wannan za ka samu nagartar duniya ka samu nagartar lahira amma a ce duk alfijirin duniya ya fito kana bacci to wallahi ka tabuka asarori asara duniya da ta lahira tunda Allah ne da kansa yake yi kuwa kuma shi ke nan daga zaren alfijiri ya fito wannan yi kuwa an datse sai gobe haka kake a yau haka kake a gobe jibi haka kai jiya da shekarun jiya satin da ya wuce watan da ya wuce ba rama aka kake wai kuma ka ce abuwa sun ci kurkuɗe ai fara ci kurkuɗewa su kai inda baka gyara ba Allah ka datar da mu to saboda haka nan wannan lokaci a sahar ne lokacin da ake cin abincin sahur lokaci ne mai matukar tsada Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara masa yadda a ƙarshen rayuwarsa ya rasa ganinsa da shi ibn umar yana daga cikin masu ɗan tsanantawa wani lokaci shi a alwala yana gari idan ruwa bai shiga ido an ballaba to wannan ta sa yana shigar da ruwa a cikin idonsa a lokacin alwala wani ya ɗan cutar da ganinsa radiyallahu an to sai ya zamo bai wato ainihin baya gani to idan ya yi kiyamun laili ya yi laili sai ya dakata sai ya ce wa maulansa nafi'u duba mun ka gani alfitiri ya fito ko da saura idan ya ce da saura sai ɗora ƙiyamun laili in ya yi ya dakata sai ce sake duba mun ka gani in ya ce alfijiri ya fito to sai ya datse kuma sai ya duka ya sigi fari wanda daga cikin malamai ya ce ka duba sun yanke dare suna ibada to amma sai suke ji kamar ma wani laifi suka yi kuma sai suke ta neman gafara Allah su mahalin subhanahu wata'ala yanzu wani wallahi idan aka yi sa'a yayi kiyamul lailin dare uku a jere to zai gada za a busa ƙaho shi ne lamba farkon shiga aljanna a wannan sati kuma ƙila kiyamul lailin nan ba bata saka kana ta karya ba ita ma sa'a aka yi ba wai ai abin da ya saba yi bane kuma zai ga cewa ai shi yanzu in gari ya waye wani kware-kwaren waliyi ne kuma ko bai sami sallah asuba ba kai ke gari to wannan yana daga cikin zuga shedan na'am abu ne mai kyau in ka bi Allah ka kyauta tazzatan samun rahmatsa to amma kuma kada ka yanke cewa wannan ibada ta ka kankan ta karbo Allah za a yi masa tilas kuma baka san ma kila kurakuran da kai a cikin ibadar ba ta wannan malami yake ta za ka ga cewa sun yi ibada amma kuma tuban ma Allah subhanahu wata'ala suke ibnu muslimin rahimahullah ta'ala yace idan ka kalla za ka ga an shar'anta neman gafara Allah ƙarshen waɗansu ibadodi saboda kusuri da ɗan adam zai iya kasancewa yayi manzo alaihi salam sunnarsa kun ga idan ya sallame daga sallar farilla farko abin da manzo Allah zai yi ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga ibada sai ka gama kuma kake neman gafara Allah Allah ce thumma afidu min haythu afada an-nas wa astaghfirullah sannan idan kun baro muzdalifa ko kun baro arfa to ku kwararo ku malalo ta inda mutane suka biyo ma'ana su ne mutane da suke aikin haji ku ci gaba kuma da neman gafara Allah ka je kayi kwanan kayi wunin mina ka kwana ka yi tsayuwar arafa ka kwana muzdalifa kana ta isti kana ta ibadodi amma sai aka ce wasa ga birullah ku ci gaba da neman gafara Allah subhanahu wataala malamai suka ce wannan shine alama ta mutumin kwarai a wajen Allah duk ibada da zai yi zai ji a zuciyarsa gaskiya ban kai abin da ya kamata a ce na yi ba duk yadda zai kure maleji to zai tausaya ma kansa sai ya kallo sama da shi idan ina ga na yi awa ɗaya ina sallar dare to wani awa biyu yi. idan ina ganin na yi awa ɗaya da rabi ina bautata ma Allah wani awa uku yayi idan ina ga na da dubu ɗaya wani dubu biyu ya ciyar idan ina ganin cewa na kyautata wa mutum biyu wani mutum hudu ya kyautata wa a wajen bin Allah kullum ka kalli sama da kai sai ka ƙara azama sai ka ƙara dagewa amma idan ka ce a ah, to ni yanzu da nayi awa daya wani ma ko rabin awa bai ba to shedan zai maka sake da ba ruwa zaka ji kullum ƙasa zaka yi ta yi in dai zaka kallo wani bai yi ba ni na yi ta fuskar ibada to shedan sai dinga zuga ka ka dunga kumbura kanka kana jin cewa kai wani ne a duniyance kalli ƙasa da kai sai ka gode ma Allah a ibadance kalli sama da kai sai ka daɗa cewa sai zamo ka ƙara kuzari ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yace duk ibada da zaka yi akwai abubuwa a akalla guda biyar da ya kamata ka dinga hararowa na farko in zaka yi ibadan nan ka ji a zuciyarka bautar Allah sai kake ba wai gargajiya bace ba wani yana yin ibada a matsayin kawai na riga na saba haka na ga ana yi a gidanmu to akwai matsala a wannan kenan ibada ta zama kamar cin abinci ko shan ruwa a wajenka ka ji a zuciyarka bautar Allah nake sannan ka ji cewa koyi nake da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah shi ya zo mana da wannan ibada kuma nake kwaikwayawa ne ma gurgudan iko sannan ka je a cikin zuciyarka cewa gata Allah ya yi maka har ka samu kana ibada wani zai zai yanzu cewa idan ya kiyamun laili ya raka a goma yawwa ya yi ma Allah wani abin a zuwa gani idan ya ba da sadaka dubu goma ko ashirin haba shi kenan ya yi ma Allah abin da za a yi masa jinjina to nawa ne Allah bai ba su wannan damar ba sun fika ƙarfin jiki sun fika lafiya sun fika kuɗi gode ma Allah zai baka wannan dama wani ya fi ka wayo ya fi ka basira ya fi ka ya fi ka ya fi ka amma kuma Allah bai ba shi damar ya tashi cikin dare ya bi Allah ba kai Allah ya ma wannan gatan to gode ma Allah zai baka wannan dama wani ya fi ka kuɗi ya fi ka samu sai ka daure kai alherin da shi ba zai iya ba to gode ma Allah zai baka wannan damar kai wannan alherin wani ba zai iya ba abu na gaba duk yadda kai abin alheri to ka ji kayan kusuri a cikin zuciyarka cewa ya kamata na fi haka ya kamata abin da na yi nufin Allah ya zama ya ɗara haka to idan kana ruwan nan a cikin zuciyarka kullum za ka dunga azama kullum za ka dunga ainihin dagewa amma daga zaran shaidan ya zuga ka cewa Allah ya kamata ya gode ma abin da na yi yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين akwai wanda suka shigo musulunci suka shigo suna wa manzo alaihi salam gori cewa wato mu fa kaga ba sai da ka daga mana kan sakali muka shigo musulunci ba radin kanmu ne kenan mun yi abin da za a yi mana jinjina Allah yake cewa ka faɗa masa kada ku yi mun gorin musuluncin ku Allah shi ya kamata ya gora maku saboda ya shirye da ku zuwa ga imani tunda asalin kore dan adam fata sai wanda Allah ji kansa ya ibadi ba dallun illa man hadaytuhu fasahduni ahdikum to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ce wa bil ashari hum yastaghfirun malamai suka ce anan ba wai ana nufin cewa idan sahar ya zo ka yanke salloli da kake a ce shi kenan sai ka ta istighfarin a istighfarin ma a cikin sallolin ya fi domin akwai wanda a cikin sallolin sanadari idan ya kai goshi zai ta karanta nau'uka na istighfari istighfari yana da sigogi da yawa kala kala ga sunan kai wancan kai wancan kai wancan wasu malaman ma suka ce kawai wanda ya saka firin din ana nufin cewa suna istighfari a cikin salloli duk da cewa in kai a wajen sallan ma abu ne wanda yake makabul kuma abu ne wanda yake almarju saboda haka kenan bayan Allah ya kamata wannan lokutan mu yi kokari mu ga cewa muna raya su to kuma kada mu ga cewa mun yi sallolin dare ban yi istighfari kafin sallar asuba kuma ana sallar asuba nan kuma je mu buka tifa nan ma dai akwai sauran aiki wato bayan Allah shi alherin Allah Allah ya yakan keɓe shi ga wanda suka yi kamar suna yi akwai basic wato baiwa da Allah yake makowa to amma sannan akwai wasu allowances su kuma na overtime in ka yi overtime za ka samu in ba ka yi ba sai dai ka ji ana yi kun ga wancan lokacin dai ga tsadarsa da muka faɗa lokacin sahar to shi ma daga kammala sallar asuba zuwa fitowar rana shi ma wannan wani lokaci ne na musamman shi kuma baya baya Allah yake baje koli ake a dunga ainihin bayarwa ta ko ina in ka kuskura nan ma bayan asuba da an asuba ka je ka kwanta rana ta fito kana bacci to za a rarraba alkhairi masu yawa babu kai Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda wata ran wani ya je ya sallama gidansa bayan sallah su ya sallama daya biyu shiru sai ya tafi ibn mas'ud sai ya fito sai ya bi sawo sai ce ya naji kayi sallama ɗaya biyu ka tafi sai ce wallahi da naji shiru na ga su cewa bacci kuke sai ce kayi zaton mu rabkanannu ne mu yi bacci a wannan lokacin hasbunallahu wa ni'mal wakil to kaji daga yau in kana bacci wannan lokacin sunan karabkanan ne karabkana malamai suka ce an togace mutumin da yake da lalura akwai rashin lafiya wani yana da rashin lafiya ya kasa bacci tun farkon dare sai irin wannan lokacin wannan dole a bashi uzuri amma dai haka kawai kamar da wannan lokacin mai tsada lokacin bacci to za a yi ba kai za a dunga baye-baye sai baka samu ainihin an baka ba saboda haka ka daure ko da kakane dai ranar nan ta fito ko da da minti biyar sannan ka je ka kwanta amma dai a ce ana gama asuba ka je kana kwanta kana bacci to ka bar wani lokaci mai tsada Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko mu kula Allah subhanahu ta'ala kun ga anan ya faɗi ihsani tsakanin bayi da shi subhanahu ta'ala. raya dare da salloli sannan kuma neman gafara Allah subhanahu wata'ala to sai kuma ihsani tsakanin bayi ya su ya su wa fi amwalihim haqqun lis wal mahrum sannan a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi na musamman ga wanda zai zo ya tambaya ya roƙa da kuma al-mahrum wai al-mahrum wasu ka ce al-mahrum min as-su'al wanda shi ba amma ba shi dama ya dinga roƙo ba tumbi ka halatu manzari an makabari kamanceceniya ma tana nuna maka halin da nake ciki ma'ana yanayi na yana nuna maka ina bukatar wani abu wato akwai wanda Allah ya yi masa kunya da kawaici duk halin da zai shiga yakan ji nauyi ya tashi yana ta bara a cikin masallaci a gaban mutane wani ko ya tashi to kuma sai ya kasa faɗin abin da yake so ya faɗa to amma wani yadda ka san tashi dama ya saba tiryan tiryan zai ta karantowa da ƙarya da gaskiya da ƙarya da gaskiya to ba mu ce kada a bayar ba Allah shi ya san gaskiyarsa ko ƙaryarsa eh in yi roƙa ɗin a bashi in akwai iko hadisi yana cewa lissa'ili haƙƙun walau ja ala farasin wanda ya zo yana roƙa yana roƙan a bashi yana da haƙƙi ko akan ingarman doki ya zo a yanzu ko akan zif ya zo eh, ya zo a kan zif ɗin tsarar tsatsiya ya ce bayan Allah ku taimaka min guzuri na ya yanki kada ku ce to ai gafata malam akwai ATM kuma akwai pos ai ya fi ku sanin wannan ɗin kuma yi zo ya ce maku a ga masa saboda haka kenan wafi amwalihim a cikin dukiyoyinsu haƙƙun akwai wani haƙƙi na musamman shin wannan haƙƙi zakka ake nufi ko kuma sadaka ta nafila mafi yawan malamai suka ce sadaka ta nafila ake nufi hujjar su suka ce domin wannan sura ta ce sura ce makiya ita kuma zakka ba a shar'anta ta a makka ba a madina aka shar'anta zakka saboda ke nan da aka ce a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi na musamman lissa'ili ga wanda ya zo ya roƙa ga wanda ya zo ya tambaya to akwai wani haƙƙi na musamman da suke ɗauka su bayar wal mahrum da kuma wanda aka haramta masa arziki ma'ana ba shi da abin hannu ko kuma aka haramta masa ma ya iya furtawa kalmar al-mahrum malaman tafsiri sun kai sun kawo a wajen fayyace ta har imamu sha'abi amir ibn sharahil yace wallahi na gajiya ga in san menene ma'anar al-mahrum saboda maganganun magabata wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza akwai lokacin da wani kogi na yamama ya yi ambaliya sai ya shafe lambun wani shi wanda ga sun sabbai yake cewa 'Ha min al-mahrum wannan mahrum ne ya kamata a taimaka masa Umar dan Abdul Aziz khalifa na goma sha biyu mutumin kirki az-zahid wata rana tsakanin makka da madina ko a hanyar ta tafiya ko ta dawowa an zo an baje kayan abinci za a ci to sai ga kare ya zo ya tsuguna kusa da su sai ya ɗauko cinyar akuya sai ya jefa masa ya ce min al baharo Allahu akbar kai kaji ba kashin aka jefa wa kare ba cinya dan Allah yanzu kai ko cinya kaza ka taɓa bakin wa wato magabata nagartarsu wallahi ta kai kare ne amma sai ya ga cewa tun da neman ladar Allah yake ba sai an cinye a jefa masa kashin ba sai ɗauki cinya gasasshiya lafiyayya ya ba shi ya ce wannan albaharun ne domin ba shi da shi bukata yake da ita kai ma ka ɗan gwada eh sai ka samu lada insha Allah to wai shi mai masallaci to ake yi da'a ba shi kashin Allah ya latsafa to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana nuna kenan mutanen kirki ba marowata bane mutanen kirki ba furar danko bane a shekara damu babu ta kurba na'am kyauta baiwa ce Allah yakan yi wa ɗan adam ko da ilimi ko ba ilimi na shafaɗar wannan akwai ɗabi'o'i na zuciya wanda ba karatu yake sa a yi su ba munanan kuma ba jahilci yake sa a yi su ba kyauta haƙuri ba karatu yake sa a yi su ba rowa da fushi ba jahilci yake sa a yi su mutumin da Allah ya sanya shi mai kyauta ne to ko a jahiliya mutum ne mai kyauta idan ya yi ilimi to sai ilimin ya ƙara masa armashi na taɓa hikaito muku kistan hatimu tsa'i baban adibin hatimu tsa'i hatimu tsa'i a tarihi ba a san mutum wanda yake a jahiliya mai kyauta kamar sa ba idan bako ya zo masa ko raƙuminsa shi ke nan ba ɗan akuya ba kaza to sai ya soke maka wannan raƙumin bai san daga inda kake ba idan bawansa ko baiwarsa suka hura wuta a cikin dare dan tafiya ya hango wuta ya zo ya saukar da wannan bakon ya bashi abinci to ya yanta wannan bawa saboda ya masa alheri ya kawo masa bako ya yi bakon hidima shi sanya lokacin da aka kama ƙyasta saffana binta hatim a binta adi aka kama ta aka kwatsa ta a cikin bayi sai ta zo ta siya ma'aikin Allah a yi mun alfarma kada a haɗa ni a cikin gama garin mutane ni yar babban mutunci. babana shi ne hatimu tsa'i kaji kaji kaji kaji irin halinsa sai manzon Allah ya ce kash ina ma ya mutu a musulunci da mun yi masa addu'a sai manzo Allah ce aji a kyale ta yi tafiyar ta a bar ta yi tafiyar ta kina yan tata wato wannan zai nuna maka sha'anin Allah subhanahu wataala ba wanda ya sai shiga duk da wancan alheri nasa bai musulunta ba saboda haka kenan kyauta wani hali ne da Allah kan ni'imta mutum da shi wani babban malami ne marowaci ga fikihu ga hadisi ga tafsiri ga luga kuma yadda ka san yaron goye yaron goye za ka ba abu ka ce yan manya hana ka to wallahi wani haka aka jarrabe shi hadisai kama idan yana ruwansu masha Allah idan ya fara tafsiri masha Allah idan yana talilin masayin fikihiyya masha Allah to amma kuma ungu ta kan yi masa wahala kun ba wai babu ba akwai abin yana nan kuma wannan la sha faɗa ba wai kwana nan ba daga cikin magabata a wanda za ka samu tabi'i ne babban tabi'i amma marubuci na taɓa yi kai to muku san wannan tabi'in ba zan faɗi sunansa ba almajirin manyan sahabbai ne amma akwai lokacin da ya ba almajiri abinci har ya tafi ya kamo shi ya ɗaure ya ce in na bari ya tafi ƙara masa za wannan ɗin ba Allah ne ya ɓata masa saboda shi haka aka jarabe shi da rowa turowa mummunan abu ce a musulunci akwai albukulu akwai ashuhu gara albukulu gara-gara da baki kirin gara baki-baki shi albakhilu shi ne marowaci amma kuma ba zai sa ido ka ba shi naka ba shi ku ashahihu ya hana kuma yana so a bashi kaga wannan shi ne kuma da bayan mutane shi bai bayar ba kuma so yake a bashi to bayan Allah in ka siyar da dukiyarka wallahi kai kai wa kanka zata manzo alaihi salam shi yafi kowa iya koyarwa ku duba tambayar da yau sahabbai sai yake da sahabbai ayyukum malu a ahabbu ilayhi min mali wanne ne a cikin ku wanda dukiyar wanda zai gaje shi ita yafi so sama da dukiyarsa sahabai suka ce ya rasulallah ma minna min ahadin illa wa maluhu ahabbu ilayhi min mali warithi suka ce a cikin mu babu wanda ba dukiyarsa ya fi so ba sama da dukiyar wanda zai gaje shi sai manzo alaihi salam ya ce maluka ma anfaqtahu wa kama warithika ma taraktahu dukiyarka shine abin da kai ka ciyar dukiyar mazaje ka ne abin da ka bari duk abin da ka ciyar kanka kai wa gata kuma Allah ma sai yi mana albishir ce wa ma an anfaqtum min shay'in a huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar Allah kuma zai nunka maku. Allah ya baka tun a duniya banda kuma abin da ya ajiye maka a lahira saboda ka yan uwa duk da cewa mun sani ɗabi'u sun lalace a yanzu maƙaryatan sun fi yawa akan magaskatan to wannan kada ya toshe mu daga alheri kada ya hana mu taimakawa bayan Allah na ambata mana ba da daɗewa wancan bawan Allah da ya ba da sadaka ya zamo ya ba barawo ya ba karuwa ya ba mai kuɗi amma manzon Allah ya nuna cewa duk Allah ya karɓi wannan sadaka ko da makaryacin ne akwai wanda za ka samu an jarrabe shi yana ma da gidajen haya na faɗa muku wannan kissar muna tafiya a mota mun tsaya wata danja wani ya zo yana bara sai abokin tafi ta wace masa yaka ya zo ya ce kai yanzu wani ka ji tsoron Allah gidan haya nawa kake da shi kuma kake nan kan danja kana bara kaga wannan mutuwar zuciya ce saboda haka ya kauce ya tafiyarsa to duk da akwai masu wannan karerayin mutum ya ce an yi masa mutuwa mutum ya ce an rubuto magani abin nan ba kuɗi ya ce an koro shi gidan duk irin wannan karerayin ana yi to wannan ba zai hana taimaka ba ka taimaka na ka yana wajen Allah in mutum ya bayyana an kama shi makarici ne san masallacin yayi ƙarya san masallacin yayi ƙarya an rubuta an ɗauki hotonsa an lullika ta wanda da an gashi an san makarici ne amma dai haka kawai ka muna masa zato kada ka yi wannan in Allah ya hore ma ka taimaka din to saboda kalla sai ce wa fi amwalihim a cikin dukiyarsu haƙƙun akwai wani haƙƙi na musamman sa'ili ga wanda zai yi tambaya wal ma'aru da kuma wanda ya zama ainihin an haramta masa ma'ana kenan wannan ya zama ɓangare na tsakaninsu da bayan Allah kamar yadda na faɗa al-ma'aru kada mu takaita shi a wajen ɗan adam shi yasa na kawo kissan Umar da Abdulaziz, Aziz cewa kare ma ya bai wa lama kenan ƙadangaru, tsuntsaye dabbobi duka daga cikin al-ma'aru duk wanda ka baiwa Allah subhanahu wata'ala zai baka sai Allah ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin sannan a cikin ƙasa akwai waɗansu ayoyi ga masu sakankancewa wato kun ga anan Allah bai yi ta'ayinin ayoyin ba kawai sai aka ce akwai waɗansu ayoyi amma kuma ga suwa muqinin ga wanda suke masu sakankancewa a nan in muka ce ayoyin ƙasa ayoyi na ita ƙasar kankin kanta da kuma abin da Allah ya ɗora a ban ƙasar irin bishiyoyi da kuma duwatsu da abin da ya kama da haka da kuma abin da Allah subhanahu ta’ala yake fararwa na canje-canjen yanayi ana yanayi na sanyi a koma yanayi na zafi yanayi na ruwan sama yanayi na kaza yanayi na kaza duk wannan abubuwa ne da suke faruwa a ban ƙasa wannan gabar tana da bayanai masu tsawon gaske to amma an nuna mun lokaci shi yasa zan dakata insha Allah ta'ala sai gobe za mu yi tahlili akan wannan gurgurdan fahimta abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada da muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai amin amin amin mai tambaya ta farko bayan ya yi addu'a sai ce Allah gafarta malam muna buƙatar ƙarin bayani akan fatawar da wani malami ya yi a kan yadda ake fitar da zakar amfanin gona cikin fatawarsa yana cewa sai manomi ya cire lissafin duk abin da ya kashe a noman kamar taki da kuɗin ƙwadago sannan sauran idan ya kai nisabi sai ya fitar da zakar to kuma sai ya rufe da addu'a ita wannan matsalar ba sabuwar matsala ba ce ba matsala ce ta shekaru ɗaruruwa الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت shi yana ganin cewa ba za a cire duk wata wahala ba da ta shafi aikin gona ka ce yanzu kai za ka zo ka cire kudin taki kudin kwadago kudin abin nan abin feshe da ake yi duk dai wata wahala abu hanifa yake cewa ba za a cire wannan ba wala allama ibn azam yana daga cikin masu wannan ra'ayin daga cikin abin da suka faɗa suka ce a nan ai akwai bambanci tsakanin noman rani da noman damana kun ga noman damana za ka kasa abin nan gida goma ka ba da ɗaya duk abin da ake fidda zakka gero dawa masara alkama wake da duk abin da ake fitar da zakka kaga idan ya kai misabi za ka kasa goma ka ba da kashi ɗaya to shi kuma noman rani za ka kasa ashirin ka ba da kashi ɗaya me aka yi la'akari da shi noman rani wahalar da kai tana da yawa misali yanzu noman rani akwai wanda sai yayi yi foilin ɗin sa, ko dai a sa diesel ko fetur a yi wannan in ma abin nan irin ƙauye ne akwai abin nan zigo da ake ban ruwa da shi irin wannan rayuwa ta da to kaga mutum ya wahalta shi yasa sai aka bambanta shi tsakanin noman rani da noman damana to su wannan malamin suke ta to idan har ana cewa sai an fitar da wannan wahalhalun wahalar taki wahalar kaza wahalar kaza to me bambanci tsakanin noman rani da noman damana kenan kawai shi kenan kowanne ma sai a ce a bada ushiri ko kuma kowanne a ce a bada nisfin ushiri saboda haka wa'annan malaman da ma sauran wasu malamai ba kaɗai ba ne suka ce babu wani abin da mutum zai fita. kawai in ya kai nisabi kawai shi kenan ka cire zakka sauran abin da ya rage kuma ka amfana da shi wasu daga cikin malamai sun karkata a kan cewa mutum ya cire ibn al-arabi kusan maganganunsa eh, almaliki, yana da hakamul qur'an maganganunsa sun nuna ya tafi akan wannan cewa a cire wahalhalu sannan abin da ya rage in ya kai nisabi a yi maka amma gaskiya ra'ayin farko shi ya fi dacewa akwai bambanci tsakanin bashi da mutum ya ciyo yi aikin noma da kuma abin da mallakar sani misali yanzu mutumin da ya ciwo bashi bashin iri bashin taki bashin kuɗin 'yan ƙwadago bashin abin feshe sai yi noma ya gama to yanzu zai cire wannan kuɗin bashin sannan abin da ya rike in ya kai nisabi ya fitar da zaka ko ba zai yi ba abdullahi bin umar an da kara masa yadda da shi da sauran malamai suna cewa eh tun da dai bashi ne ya ciyo don wannan aikin to ya cire wannan ma'ana ya ware bashin in ya ware bashin wani abu ya rage abin nan da ya rage ya kai lissafi to daga nan sai ya fitar da zakka idan ya cire ya biya bashi abin da ya rage bai kai lissafi shi nan ba zai fitar ba to sai ya zamo ka zo ka yi noma ana bin ka bashin kuɗi amma ba na aikin ba ne ka ci bashi da yawa yana kanka to kuma yanzu ka zo ka yi noma to yanzu ya za a yi sai ka lissafa wannan amfanin gonar cewa ana jin ka misali miliyan biyu to shi kenan sai ka kiyasta to yanzu na samu baho kaza su ne na miliyan biyu sai ka ware abin da ya rage in ya kai sabi ka fitar ko ko ya za a yi to nan ma akwai sabanin malamai har yanzu dai ibn umar allah ya kara masa yadda yana ganin in akwai bashi a kanka kai noma to ware bashin ka biya abin da ya rage in ya kai nisabi ka fita da zanka shi ko ibnu abbas ya saba musu akan wannan saboda haka abin da ke so in ce ba sabuwar matsala ba ce mas'ala ce khilaf amma dai abin da yafi dacewa ba bashi ka ciwo ba wahalhalu ne kawai ka kashe kuɗi naka na addihunka ka kashe kuɗin taki kuɗinka ne ba bashi ka ci ba kuma a ce waje sai ka ware wannan to kaga ba ba shi da bambanci da noman rani ina fata mun fahimta kuma yace malam tambaya ta ita ce shin idan mutum shin idan eh, idan mutum ya sallaci tarawihi shafa'i da kuma wutiri tare da liman a masallaci sai kuma Allah ya ba shi ikon tashi da dare ya ƙara yin wasu na filfilin shi zai ƙara yin wuturin ne a ƙarshe ko kuma ba sai ya ƙara yi ba ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya ina zaton na faɗa bai fi sa biyu ko uku ba wasu sukan yi wa kansu raguwar dabara ana cikin tarawihi da su da ya rage wuturi sai su yanke su tafiyar su to kun yi ma kanku asara saboda hadisi yace duk wanda ya bi limami akai sallar dare har liman ya kammala to za a ba shi ladan sallar dare kamila to idan ka bi akai har wuturi kaga kana da sha'awar yin wasu nafilfilu ka tashi sai kai nafila ka biyu ce hudu ce nawa ne amma ba za ka maimaita wuturi ba saboda hadisi yana cewa la wutirani fi laila babu wuturi biyu a dare ɗaya wannan ya ce malam mutum ne ya ɗau azumi bayan misalin ƙarfe shida ya ce na yamma bacci ya ɗauke shi bai farka ba daga wannan bacci sai ji ya yi ana ta da ikama ta sallar asuba kai karfe shida na yamma ya isa a saurara a saurara saurara wato a saurara shi ga shi ya rubuta tambayar da hannunsa shi wannan na yamma ce shi da kansa ya sa daga sama da yadda ya rubuta karfe shida to kuma sai ya sa na yamma shi da kansa to yanzu in dai ba kasa ba ce a ce mutum ya fara bacci tun karfe shida na yamma har sai an gama sallar asuba kuma yanzu kai a shagon naka a ce kai kaɗai ne ba abokin kwana ba wanda zai ji kanka ya zo a tashe ka a kawo ma abin sahur aiki da za a yi zaton za a zo a kawo ma abin sahur to kuma dai menene ga abin da yake cewa sai yake cewa to malam ya wannan azumin nasa yake tun da bai samu damar yin buɗe baki ya kame ɗin tun da kalin ba bai samu yin buɗe baki ba shin zai yi buɗe bakin ne ko kuma zarcewa zai yi da azumin sai ce da Allah mana a saka ni a cikin addu'a Allah ya yi min abin da yake damu na da sauran musulmi to in yadda ka rubutan haka ne ta zarce ta kama ka dole sai dai ka saɓe amma idan ka ji ba dama an so mai yayyafa maka ruwa wannan sai ka aje ka ci abinci har ya zamo an sha ruwa ana jin ka azumi guda ɗaya saboda wala tulku bi ku ila haluka. yau in har ka ji cewa abin ba zai yiwu ba to ka samu ka aje ka ci abinci don kada ka mutu bayan azumi sai ka lama wannan ya ce malam ya halatta mutum ya ajiye azumi idan har zai cutu saboda bai sami daman tashi ya yi sahur ba shi ne dai maganar wato a musulunci ba wai rayuwarka ba saboda tsamo rayuwar wani ma ya halatta ka ajiye azumi yanzu idan kana ɗauke da azumi sai ya zamo ga wani yana neman a yi masa ƙarin jini a fujajen idan aka ce sai rana ta faɗi zai iya salwanta to ya halatta ka ajiye azumin ka ba da jinin a ƙara masa kuma ka ci gaba da cin abincinka har rana ta faɗi daga nan karama azumi bayan ramadan ya wuce haka nan a ce ga wani mutum gobara ga dangadan ta kama za ta kone shi za ka iya ceto shi kuma dole sai ka sha ruwa to ya halatta ka ajiye azumin ka ceto shi daga bayan karama mutum ne ruwa ya ciwo shi kai kaɗai za ka iya fito da shi in kuma ka ce za ka yi nutso ka fito da shi dole sai ka sha ruwa to ya halatta ka sha ruwan ka ci gaba da cin abinci a rana ta faɗi domin ka tsamo shi daga baya ya zamo kara ba azumi daga ƙarshe ya yi ƙorafin matsala ta lasfika masallaci kuma na tabbatar masallaci ya yi abin da ya kamata a yi wannan tambaya takarda ta ƙarshe wani abin da za mu yi a yau ya ce malam mutum ne iyayensa suka haife shi ba tare da aure ba shin ya halatta a raba gado da shi fatawa ta jimhurin malamai bal in ce ma duk kotunan mazahib hanafawa malikawa shafi'awa hambalawa duk wannan mazahib ɗin idan ɗa ya zamo na gaba da fatiha to wannan ɗan ba zai ci gado ba wannan shi ne hukuncin duk kotuna alhasabir mazahib almadhkura tare da cewa akwai wasu daga cikin ɗaiɗaikun malamai da suke cewa in dai shi wancan ne sababin zuwansa duniya to ubansa ne in kuma ubansa ne to sai ya ci gadansa saka sai ai wancan hadisi na Juraiju kada kuma ta kissan Juraiju wani mutum mai yawan bauta wanda manzo Allah yake bada labarin sa wata ran yana salloli sai mahaifinsa sai mahaifiyarsa ta zo ta kira shi kira ɗaya biyu bai amsa ba in ta kira shi sai ya ce Allahumma ummi wa salati ya Allah kiran mahaifiyata kuma gashi ina sallah haka yake faɗa zuciyarsa to ƙarshe sai ga bari dai sai ya kammala sallah ya amsa kiranta to sai ta zuciya ta ce kada Allah ya kashe shi sai ya ga fuskar karuwai Allah ya takaita ma ba ta yi masa bakar addu'a cewa ya yi zina ba ta ce dai kada Allah ya karɓi nan ya ga fuskar karuwai domin shi mutum ne ibada yake bai zuwa inda zai ga wata karuwa to shi kenan wannan bakar addu'a sai ta kama shi wani makiyayi yana fita bayan gari yana kiwon dabbobi to sai ya zama wata karuwa ita ma tana fita sai suka haɗu shi kenan sai mata ciki shi wannan makiyayi to shi kenan da aka zo aka cakume ta waye mata ciki ta haihu sai ta ce juraizu shi wancan mai bautan wato wannan zai nuna maka ka kiyayi bakin mahaifa ka kiyayi Allah wadai na mahaifa da za su yi maka ka kiyayi wannan kuma kuma iyaye ku kiyayi wa 'ya'yanku baki ba alheri bane almuhim sai aka je aka ta kuma wannan mutum jiraidu aka ce wato ashe malamin ƙarya ne mayaudari aka je aka roshe abokansa aka ta kuma shi aka kawo shi gaban shugaba na wannan lokaci aka ce wato ashe ga aika aikar da kai yace me ya faru aka ce ai ga abin da ya faru wannan matar ta ce kai kai mata ciki ta wannan dan sai ce a ba shi dama yayi nafila raka'a biyu shikenan yayi nafila raka'a biyu sai ya taba yaron yace man abuka waye babanka sai ce arra'i makiyayi menene shahid man abuka wane ne babanka kun ga ba aure aka ɗaura ba to da wannan hadisi su yancan malaman suke cewa to in dai shi ne sababin kawo shi duniya to duk abin da ya cancanta shi ma ya cancanta to wannan matsala ce ko ko ra'ayi ne marjuhi amma fatawa da malamai suke bada wanda ni na gamsu da wannan fatawar cewa duk wanda ya samar da wani ɗa ko wata 'ya a titi ma'ana ɗan gaban fatiha to hukuma ta tilasta shi ya ɗauki nauyin wannan ɗan na dukkan ɗawainesa har gama karatunsa na digiri in ba haka ba sai ya tara wa mutane 'yan iska tunda duk ɗan da ya tashi ba karatu ba sana'a sai zama ɗan daba sai zama ɓarawo to inda ya zama shine sababin kawo shi duniya hukuma ta ɗora masa nauyin ciyar da shi ya ɗauki nauyin karatun su daga firamare sakandare har digiri har dukkan abubuwa da zai yi to in yi so shi kenan a gabar tambayar ta biyu ya ce sannan in ya nemi aure ya halatta a bashi a to me sa ai ba shi ya kawo kansa duniya ba yawwa idan ana kyankyamin a bashi wacce aka san cewa ita ba 'yar gaban fatiha ba ce to a duba wata 'yar gaban fatiha mutum ya kirki kun ga sai a haɗa su ba kare bin da mu ba za ta yi masa gori ba zai mata gori ba ko ba haka ba ai akwai 'ya'yan da ake tsinta a titi a zo a kai su gidan marayu gidan ƙananan yara abin da ta sai a samu irin wannan mai tarbiyya tun da shi ma mai tarbiyya ne sai a bashi amma kan an bashi wai wata wadda an san babanta ba matsala ba ne ba kawai dai kun san abin da zai dinga biyowa baya tambayar sa ta kusa da ƙarshe ya ce sannan ya halatta ya jagoranci farai da gaske abinda malaman malikiya suke cewa wanda ya zamo ɗan titi to ba a yadda ya zamo limani ratibi ba ba wai na wucin gadi ba Abin da ya sa suka kyamata haka saboda kun san shi limami Shi ne darajar mutanensa yanzu ba wanda zai so a ce ga limamin ku an sha kuma shi yi laifi sai limamin ku ne ga yanan an shako shi an ta kuma shi limamin ku ne yana cin bashi baya biya limamin ku dan damfara limamin kuma yau dare ba za ku so wannan ba to sai aka ce kada ya zamo limami ratibi amma dai limami na wucin gadi muddin dai malami ne yana da ilimin addini to dan an sa shi limami na wucin gadi liman yayi tafiya ko ana cikin sallah sai ya zamo alwalan liman ta warware shi kuma yana saitin liman to sai a dawo shi tambayar sa ta gaba sai ce wai ya halatta a hada sahun sallah da shi to me laifinsa ba shi da laifi eh in ya halatta ya yi jagorancin sallah to ne sa kuma dan a haɗa sahun sallah da shi to wannan masu takardar ta ƙarshe ɗalibai ne na FUD suke roƙon addu'a kudan Allah a yi musu addu'a ya zamo Allah ya ba su nasara ya kare su daga carry over da spill over. To muna muku addu'a Allah sa a ci jarabawa ya zama ba carry over ba spill over. Kuma don Allah ku tsaya ku yi karatu. Ku tsaya ku yi karatu, ku yi karatu, ku yi addu'a banda satar amsa. Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da ku Allah subhanahu wata'ala ya albarka akwai yan uwa da za mu musu addu'a akwai malam kabiru muna tare da shi da kullum zai ya samu tsautsayi ya zamo ba kata babur ta yanke masa yan farata na hannu da kuma rauni da ya ji akwai zakariya wanda shi ma ya samu rauni a hannu kuma yarsa ta samu kuna akwai sauran wanda suke da lurori marasa lafiya duk da sun roƙi a saka su a cikin addu'o'i to ga baki ɗayan su muna yi masu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya ya sa wannan rashin lafiya ya zama kafarar laifuka gare su kuma Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama كما ala Ibrahim إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم توفنا المسلمين وليكنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم كلنا أونا ونصيرا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم كن لنا عونا ونسيرا اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم أنت أعلم بحاجاتنا فاقضها يا رب العالمين اللهم أنت أعلم بحاجاتنا فاقضها يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين